Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa wani sabon shirin rayun ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da na Murtala Adamu. Yau Juma'a rana ce da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku. kan lamurin da suka shafi siyasa, kasuwanci, noma da sauran batutuwan da ke ci muku tuwa kwariya Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura. Hakikan yau Juma'a zan bayyana abin da yake ci mun tuwo a kushi shine. ina kira ga ecowas tsakaninsu da jamhuriyar nijar ya kamata su sasanta tsakanin su zauna kan teburin sulhu a sasanta shi ja gaba ga rago ba tsoro ba ne gyara ne in aka zauna kan teburin sulhu suka ɗau alkawali sojina da za su ba fararen hula mulki to haka yayi daidai amma su ma kasa su saba ka'ida mu dai addu'a mu Allah ubangiji haɗa kai kuma Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci abarka kasashenmu ne na gado mun zama uwa ɗaya uwa ɗaya tamkar dan jimmai muke da dan juma to haka ya kamata muna godiya na gode rediyo faransa international suna na shugaba ilya mai shayi garkin daura assalamu alaikum sashen hausa na rediyo faransa mai magana a mataimakin shugaban kungiyar murar jama'a usman manuka karkanan mai rarar tuntu a cikin jihar kaduna da ke tarayyar najeriya yau juma'a rana ce da wannan gida mai albarka kan ba mu dama wajen tofa albarkacin bakin mu tare da kira ga shugabanninmu ko wakilai namu na al'umma a yau ina so in yi kira ne ga mai girma gwamnan jihar katsina da kuma kwamishinan ruwa na jihar katsina a ta ruwan sha da muke fama da ita a cikin garin punta ganin kusan wata guda kenan babu ruwan famfo wanda kuma kowa ya san mahimmancin ruwa ga al'umma musamman na famfo ga shi ma yana da matukar muhimmanci a ga al'umma don haka muke kira ga mai girma gwamna da shi kanshi kwamishinan da ya kamata a bincika menene matsalar domin har yanzu ba wata sanarwa da ta fito wadda zai nuna akwai wata matsala ne da ya kawo wannan har yanzu ba mu samu ruwa don haka muna kira gare su da su taimaka a duba mana wannan matsalar domin magance ta a daidai wannan lokaci. assalamu alaikum radio faransa mai albarka suna na amur soja dan nijar ne mutumin samuka kane cikin jihar zandar amma yanzu ina talablis capital ɗalibai mun gode da waga dama da kuke mu tara na juma domin faɗi matsalolin da suke ci mana tuwa kuriya tun dai ra'ayi na na yau godiya ce zan yi ga allah mahaliccinmu da allah ya nuna mana karshen mulkin tarayya eh, wannan mulki na zalunci da ta yi mana shi shekara goma sha biyu wallahi to muna wa shugaban kasar mu na yanzu brigadier janar abdulrahman sani muna jinjina mushi eh, gaskiya da wannan jajircewa da ya kawo ƙarshen wannan mulki na zalunci allah ubangiji ya zama da kasar mu nijar lafiya da sauran makwabtanmu ma kamar irin su Najeriya su Mali su kamar su Chad da sauran kasashenmu na Afirka ma baki daya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ya kama na zaman lafiya a kasashenmu na Afirka ma baki daya bakin ra'ayina kenan ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Kikan kwanakin da suka shige a jakawa sojojin ne jamhuriyar Nijar suka wa Muhammadu Bazin juyin mulki Ecos ta kasa na baka. To wannan shi ba laifi ba ne saboda shi ji al'amuran duniya da kake gani sai a hankali. Shi ji abin da ka gani a kasashen na Afirka bai dace ba ta da wuya tsakanin mu gabaki ɗaya duka ɗaya muke uwa ɗaya uba ɗaya muke. To ya kamata je Ecos ta samu ta zauna da sojinan jamhuriyar nijar kan teburin sulhu a gano bakin zare su yi alkawalin ga lokacin da za su ba fararen hula mulki kuma kasu saba ka'ida shi ne kawai mai hita shi ba ga ja gaba ba ga rago gyara ne ko ba haka ba to ina muku fatan alkai radio faransa sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare Assalamu alaikum Radio France mai magana Bilamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama a yau juma'a na yabawa ma'aikatan radio faransa bisa kokarin da suke na sanar da mu halin da duniya ke ciki muna addu'ar allah ya kara daukaka wannan sha da kuma dukkanin ma'aikatan radio france na gode mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi ku tashi lafiya fatan alkhairi gare ku radio france international ya haya don a zare ya jihar bauchi na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yada labarai rashin karamar hukumar katago babu shakka wannan rikici da ke ci gaba da faruwa tsakanin isra'ila da hamas hakika hakan abin takaici ne da allah wadai ganin yadda a kullum rikicin ke ci gaba da ɗaukar sabon salo kuma a gefe guda kuma hukumomi gami da majalisar ɗinkin duniya har ma da ƙasashe masu faɗa a ji sun kasa ɗaukan wasu ƙwararren matakai domin ganin an ladabtar da isra'ila to hakika ya kamata a duba wannan lamari ganin yadda hakan rikicin ya shafi dubban mutane wanda ya yi sanadiyar rasa rayukansu da kuma dukiyoyi masu tarin yawa ra'ayina kenan ya haya da asiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana a bashar garba dukama je jihar Sokoto gara lokal gami. Ina son in yi kira ga gwamnan jihar Sokoto da kuma kwamishinan 'yan sana jihar Sokoto da sai duba da irin cin mutuncin da wasu 'yan sanda waɗanda suke aikin firar highway da tsakanin dange shuni da treta local government suna cin mutuncin mataya musamman mu da muke tahiya daga na arewa zuwa kudu. suna tsayawa ba za su tsaya akan aikin mu suna karɓar nashin arikan na mutane musamman suna ganin mu mu ƙarya ne me ya haɗa aikin ɗan sanda da aikin national arikan wanda shi aiki ne ya kare rayukan mutane da jikiyoyin mutane saboda ka ina kira ga mai girma gwamna da kwamishinan 'yan sanda jihar da su yi duba da irin cin wannan cin mutunci da 'yan sanda suke mana akan hanya na gode mai magana ba bashar garba dukama jihar sokoto a ranar Kada a shafa na tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ku masu sauraro. haka Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp a kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya, da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri. Rikici tsakanin Isra'ila ta Falastinu, to abin ya zama gobara daga kogi magani na ta'alla. To kuma muna kira ga hukumomin duniya da malaman duniya su ɗauki mataki na kashe wutar wannan rikici, saboda yaƙi ba daɗi gare shi ba. Kowa kaji ya ce Allah shi koro da yaƙi, to bai san shi ba ne to kuma su kansu isra'ila ta palestine su bar dage-dage nan da yawa saboda ita fitina farkonta an ka sani ba a san ƙarshen ta ba muna addu'a allah ya kawo kwanciya hankali ga ƙasashenmu na duniya baki ɗaya albarkacin wannan rana ta juma'a mai albarka daga umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbin najeriya da alhaji umaru aliyu ta kanikal yabo ya wuri godiya ban bar ƙari sashen hausa na radio france international sunana ya haya da azare yar wannan kungiyar masu buga waya da bada shawarwari ta kafafen yada labarai reshen karamar hukumar katago ta ga a yau zan yi tsokaci dangane da hukuncin wata kotu a birnin abuja wacce ta baiwa shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu bayan abokanan takararsa Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi sun ɗaukaka ƙara. Ta hakika wannan hukunci na kotu bai zo mana da mamaki ba ganin yadda a baya ma kotu ta baiwa shi shugaba Tinubu nasara. su amma suka nuna cewar ba su yadda ba to da fatan dai hakan zai zama darasi a gare su kuma za su haɗu ware ɗaya domin ciyar da wannan ƙasa gaba ra'ayina kenan rediyo faransiya sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayi na shine dangane da dambarwar da ke tsakanin sojojin jamhuriyar Nijar da kungiyar tarayyar yammacin Afirka ECOWAS ya kamata shugaba na rikon jamhuriyar Nijar ya yi tattaki da shi da firaminista da sauran mukarraban shi su zo Najeriya su isko Asuwaju Bola Ahmed Tinubu domin su hau teburin sulhu domin a walwale matsalolin da ke tsakanin ECOWAS da sojojin jamhuriyar Nijar. Sakona na biyu ya kamata tun da har kotun koli ta najeriya ta yawace kalida shari'ar da 'yan adawa suka kawo tinubu shine halattaccen shugaban kasa bisa ga yadda 'yan arewacin najeriya muka zaɓe shi ɗari bisa ɗari ba shaidar magudi to ya kamata ya kula da mutanen arewacin najeriya dangane da mawuyacin halin matsalar tsaro da tsadar rayuwa da ta'addabi 'yan arewacin najeriya gidan rediyon faransa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tashin Hausa na gidan Radio Faransa mai magana Idris daga nan birnin Agadar Jamhuriyar Nijar. Yau zan tsokaci a kan wannan al'amura da suke faruwa a ƙasar mu Nijar wanda sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazumu ba gaira ba ila dalili yanzu kuma sun jefa ƙasar mu cikin mawuyacin hali wanda talakawa ga sunan suna ta kuka an sa su cikin masiha wadda take ba a san ranar da za ta karewa ba ya kamata sojoji su yi kansu kiyamar laili talakawa suna cikin wahala babu tsaro inda akwai tashin hankali kuma inda akwai ma tsaron talaka suna cikin wahala suna cikin wahala abinci ya yi tsada ba abin da yake saiwa wannan al'amari wannan ya kamata su diba su dibe talakawa da idan basira gaskiya wannan ba zaɓin talakawa ne aiki ne wanda sun kai da kansu da kansu ba tare da sun shawarci talakawan jamhuriyar Nijar ba tashin Hausa na gidan Faransa mai magana Idrisa daga nan birnin Agar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu kan abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya a kowace ranar Juma'a zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a kan hare-hare da kasar Isra'ila ke kai wa yankunan Falastinawa a tsirin Gaza a gaskiya abin tur da Allah wadai ne kuma abin damuwa ne ya kamata manyan kasashen duniya irin su Amerika da Faransa da Jamus da sauran manyan kasashen. kasashen duniya da ke nuna goyon bayansu a kan waɗannan har-har da Isra'ila ke kaiwa na zalunci su gane duniya tana kallon su kuma muna tar da Allah wadai da abin da suke goyawa baya na zalunci ya kamata su gane su kawo ƙarshen wannan zalunci da Yahudawa ke yi wa Falasɗinawa a yankin zirin Gaza muna godiya Rediyo Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya a rafa gode. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina yi ma'alumma musulmi barka da jama'a da fatan kowa ya jima'a lahiya yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah musu rahama mu da mun ka rage iskan duniya Allah ya sa mu gama da duniya lahiya ma'aikatar rediyon faransi jinjina gare ku ɗari bisa ɗari Allah ya muku albarka gaba ɗaya da damar da kuka ba mu maciya wani abu yau wani abin da zan fara minista na sozawa lamini da ya ce ecowas ta sassauto to ashe ecowas tana da daɗi lokacin da ecowas ta yi lallashin su su yi haƙuri su azamna tattamna sun ka kiya to yanzu kenan tura ta kai bango to ecowas gaba dai gaba dai ki matsa musu har mai da alhaji muhammadu bazum ko ko su san inda dare musu suna na mamma abdullahi kaka gaba dai gaba dai rfi To madalla, mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Na ku Murtala Adamu da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam.